This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 6041 da kuma 24. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma ya saurara mu a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau da fatar an wuni lafiya Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a wannan lokaci. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne dangane da bukatar zaman lafiya da ci gaban ƙasashenmu na nahiyar Afirka. Amma kafin nan muna da bayanai biyu da suka shafi wannan batu. ɗaya na halin da ake ciki a jihar Adamawa bayan harin da aka kai wa ɗalibai a garin Mubi. Sai kuma nasi da za a koya daga jamhuriyar Nijar kan batun zaman lafiya kamar kullum. Lambobin da za a kira su ne biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu shida tara biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. <coughs> Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jami'ai a Najeriya sun ce 'yan bindiga sun kashe mutane akalla 25 a wata unguwar gidajen kwanan ɗalibai a yankin arewa maso gabashin ƙasar. An kai wannan farmaki ne cikin daren jiya litini a wasu gidajen da ɗalibai na makarantar fasaha ta tarayya da ke mubi a jihar Adamawa suke kwana. Kakakin 'yan sanda Muhammad Ibrahim wanda ya yi magana daga birnin Bauchi. ya faɗa muryar amurka cewa waɗanda suka mutu a wannan harin sun haɗa da ɗalibai goma sha tara na makarantar fasahar ta tarayya da ke mubi ƙungiyar nan ta boko haram dai ta sha kai hare-hare a wannan yanki na arewa maso gabas amma kuma hukumomi sun ce ba a san musabbabin wannan hari na mubi ba wani kakakin hukumar ayyukan agajin gaggawa ta ƙasa ta najeriya mai suna shu'aibu a wato sha'u shu'aibu. ya ce watakila dai wannan lamarin ya samo asali ne daga harkokin siyasar cikin makarantar a bayan da aka gudanar da zaben shugabannin ɗalibai shu'aib ya ce an kai waɗanda suka ji raunuka a wannan farmaki zuwa asibitocin da ke yankin kuma a yanzu kura ta ɗallafa wata ƙungiyar adawar siriya ta ce wasu fashe-fashe a ladin da ra sun yi sanadin mutuwar mutane 20 a yau litinin wato a yau dinnan na talata a daidai lokacin da ake ta bayar da rahotannin barin wuta da kazaman fadace-fadace a sassan kasar kungiyar rajin kare hakkin dan adam a siriya da ke da headquarter a birtaniya ta gaya wa murya amurka ta waya tarho cewa an yi ta fafatawa da barin bama a kusan dukkan larduna tun daga dara a kudu zuwa aleppo a arewa wani mai magana da yawun kungiyar mai suna matas suhel ya bayar da rahoton mummunan barin wuta a yammacin birnin Aleppo kuma an tsinci gawarwaki biyar a gundumar Zara. Kamfanin dillancin labaran Siriya sana'a ya faɗa yau talata cewa sojoji sun kashe wasu 'yan ta'adda da ɗan dama tare da ruguza wata makerar bama-bamai a Aleppo. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International ta yi kira ga Masar da ta ɗau matakin ladabtarwa kan 'yan sanda da soji saboda cin zarafin masu zanga-zanga kuma ta yi garan bawul a waɗannan ɓangarori don kaucewa keta haddi nan gaba. Babbar shugabar ƙungiyar ta Amnesty International a nan Amurka Susan Nossel ta gaya muryar Amurka a yau ɗinnan talata cewa wannan ƙungiya mai herkwata a birnin London. ta zayyana batutuwa na cin zarafin da sojoji suka aikata ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin mulkin soji ta masar a cikin kundi wato na rahotanni biyu rahoton ya ce kotunan soji ne suka yi wa masu zanga-zangar shari'a to amma sojojin da suka aikata ta'asar ba a gurfanar da su a gaban kotunan fararen hula masu zaman kansu ba rahoto na biyu ya yi bayanai dalla-dalla na irin cin zarafin da manyan bangarori uku na 'yan sandan kasar suka yi ciki har da duka da kame ba bisa ka'ida ba da kuma harbin kan mai uwa da wabi kan don jama'a rahoton ya ce kwamitin binciken da sabon shugaban masar muhammad morsi ya kafa don binciken kashe-kashe da raunata masu zanga-zanga a ƙarƙashin mulkin soji dole ne fa ya sami isasshen lokaci da kayan aiki da kuma ikon gudanar da ayyukansa. 'Yan sandan ƙasar Hong Kong sun danke matuƙa jirgin ruwa shida na wasu jiragen ruwa masu ɗauke da mutane da suka yi karo a gabar Victoria da ke Hong Kong lokacin da masu yayin da masu aikin ceto kuma ke ta ƙoƙarin zakulo waɗanda ke raye bayan hatsarin da ya sanadin mutuwar mutane 37. Jami'an 'yan sanda sun faɗa a wani taron manema labarai da suka kira a yau talata cewa ana tsare da matuƙa jiragen ruwa ne bisa zargin jefa rayukan mutane cikin haɗari a teku ba tare da yin cikakken bayani ba game da wannan haɗarin na hong kong mafi muni cikin wato shekaru da dama wato wani jirgin ruwa ne mallakan kamfanin wutar lantarkin hong kong ya nutse 'yan mintuna da cin karo da wani jirgin fasinja da yammacin jiya litinin jirgi na dauke ne da ma'aikatan kamfanin da iyalansu su wajen 120 zuwa wurin kallon wasan hasken wuta labaran duniya kenan aka saurara To kamar yadda muka faɗa yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne dangane da batun zaman lafiya da ci gaban ƙasa kafin nan bari mu faro takon daga jihar Adamawa inda a daren jiya waɗansu mahara suka kashe ɗalibai da dama na makarantar kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke garin Mubi. Na sake tuntuɓar wani ɗan jarida domin neman ƙarin haske dangane da batun. Eto, eh Malama Grace, abu da a halin yanzu dai, kin da yake a unguwannin da aka yi wannan aka samu wannan hargitsin. wato anguwan tudun wada da kuma wurin fatuji wannan anguwan yawanci ɗalibai da ba su da ɗakunan kwana cikin makaranta a wurin suke zuwa su kama ɗakunan haya to wannan anguwan ne aka farma to kawo yanzu ana samu dai jifa-jifa da yake jami'an tsaro suna zagayawa shi ya sa wato adadin waɗanda suka ko rasa rayukansu ko suka jikata yana ƙaruwa saboda ana ci gaba da samun waɗanda suka ji ciwo ko kuma waɗanda suka rasa ransu ko da yake yanzu har yanzu dai gwamnati bata ba da adadi me ga yawan waɗanda suka rasu ba. Eh amma jami'an 'yan sanda suna cewa bisa ga sanin su mutane 25 suka rasa rayukansu zuwa dai rana. Eh to malama Grace kin san sha'anin mu anan saboda al'ada da addini. Akwai waɗanda ba sa barin gawawakin su jima suna iya da yake in har suka gane nasu ne sai su ɗauka su je su sutura shi kamun nan kin ga wa'annan irin wa'annan ba sa cikin adadin da ake kirgawa da yake nan to na biyu kuma shine bai kamar da na faɗa da yake abin cikin dare aka yi akwai waɗanda a lokacin da zuwa safiyan yau din nan da safe dai da aka bi ana bin anguwan ana iya tsintan ɗaya ɗaya bayan ɗaya wasu kuma bayan sun isa asibitin suke cikawa rahotanni na nuni da cewa dama ɗaliban nan da ya kamata sun fara jarabawa yau amma sibili da wannan an rufe makarantar da dama daga cikinsu sun ma riga sun kama hanyar zuwa gidajensu. ito eh watakila wani abun da da yawan jama'a ba sani ba wato su waɗannan wannan ɗaliban wasu suna ƙoƙarin su danganta wannan hargitsi da sha'anin zaɓe da 'yan makaranta suka yi to idan kika dubi abin da ya faru shine inda aka yi wannan ta'adin ba cikin makaranta ba ne to kin ga da a ce yana da alaka da zaben da suka yi da a makaranta za a yi hargitsin nan yake nan biyu ita hukumar makarantar ta ɗauki hayan tireloli ta sa su ta tafi da ɗauki ɗalibai su mai da su zuwa ga garuruwarsu a wannan daidai lokaci da nake magana da ke bai wuce kamar sa'a guda ba a gaban ido na dai tirela ɗaya ta wuce wadda muka san cewa mun ba da gaskiya dai wayannan ɗalibai ne aka wuce da su kamar ta taraba wasu kuma sun ce suna hanya to ina batun sanarwa da aka ce gwamnatin jihar adamawa ta yi dangane da wannan lamari eto eh gwamnati ya zuwa yanzu ta ce an mai da dokar nan dokar ta ɓaci daga shida zuwa shida na safe kin san bayan can daman an ɗan sassauta daga shida zuwa uku na yamma yanzu aka zo aka daga zuwa shida zuwa shida na yamma to yanzu an sake mai da wannan dokar ta ɓace saboda sai an tabbatar da an mai da tsaro tukunna. yawwa to mun gode kwarai da gaske za mu ci gaba da tuntuɓa ka domin neman ƙarin haske. na gode. ne rabran numau sani na ikkiliziyar jamhuriyar niger ya kawo mana ziyara a nan birnin washington dc ya kun bayyana irin arzikin zaman lafiya da allah ya yi wa ƙasarsu jamhuriyar niger tare da kira ga 'yan najeriya su yi koyi da wannan al'amarin wato irin kiran da nake da shi ga 'yan najeriya wato shine musamman ma idan zaka ji ko dama a cikin dukan addinai ka ɗauka a cikin ko addinin musulunci ko addinin kiristanci addinin musulunci abin da ya ce wato idan musulunci yana son musulmi yana son ya nuna ma kirista shi ya fi kirista to ya nuna masa shi ta wurin ayyukansa sannan a cikin littafi mai tsarki bible ko bible littafi nasi ya ce almasihu yake ce mana yesu almasihu yake ce mana idan ma an mare ka a wannan kumce ka ka juya kumce na hagu kaga sa'an nan nasi ya ce mu kamnaci ma waɗanda suke makiyanmu to ka gani ko da za a ɗauka ko da musulunci ko kiristanci babu wani addinin da yake koya mana mai tashin hankali sai dai mutane suna yin tashin hankali ne saboda dalilansu nasu na kansu ko dalili na kabila ko dalili na siyasa wanda kuma yanzu shi ya fi ƙarfi sosai saboda mutane sun sa siyasa a gaba sosai to kuma ka san ita siyasa idan abubuwa suka shafi maganar addini ko ƙabila ko siyasa suna da matsala domin ƙabilarka ko ita ce ta ƙarshe ga cikin ƙabiloli idan aka rena ta akwai matsala addininka ko shi ne mafi addini mafi muni a cikin duniya idan aka rena su akwai matsala sannan siyasar da kake ko da ita ce wadda mutum ɗaya ce daga kai sai matarka to in aka rena ta akwai matsala to kaga 'yan siyasa sai su yi amfani sosai musamman a najeriya da fanni na addini da fanni na kabilanci da kowane irin fanni domin su cimma manufarsu ta siyasa to rabaran akwai kuma wasu da ke ganin ko shugabannin addini akwai kuma rawar da ikamata ku kutaka wajen kawar da tashe-tashen hankula eh. shin wace shawara kake da ita ga takwarorinka shugabannin addinai wato wani abin da muke tunani mu a Nijar. watakila za mu ko da muna da Nijar tana da talauci za mu saida ma sauran duniya zaman lafiya musamman za mu je mu yi tallar irin yadda muke zaman lafiya tsakanin musulmi da krista za mu je mu yi tallarsa a najeriya muna tunanin mu tashi daga nijar wannan cikin irin guri wanda muke da shi cikin haɗaɗɗiyar ƙungiya wanda muke da ita wadda ta haɗa malaman musulunci da kuma malaman kristanci mu tashi zuwa Najeriya musamman Najeriya irin ta arewa inda ake samun irin wannan tashin hankali ya za mu iya mu kai misalinmu na zaman lafiya da kyakkyawar zaman lafiya wanda muke da shi a Nijar mu raba shi tare da 'yan mu na Najeriya domin to rabar da kai maganar kuna iya koda ma tallata wato zaman lafiya ma kasashen da wato suke da arziki wannan ya kawo mu ga batun yadda suke cewa ko ko suke alakanta tashe-tashen hankula da talauci shin idan talauci ne kana ganin ai da kusan Nijar kenan da an tashin hankali in kwatanta da ina ganin ba maganar talauci ba ce kaga eh, bisa ga ƙididdiga ko ƙiyasti oh. kashi sittin da biyar da ɗigo tara na 'yan Nijar kusan miliyan goma sha biyar suna rayuwa ne da ƙasa da dola ɗaya ta Amerika. Oh. Kashi sittin da biyar da ɗigo tara oh. na 'yan Nijar suna rayuwa ne da ƙasa ga dola ɗaya. Wato, a misali, a Nijar ɗan Nijar kashi 65.9 na 'yan Nijar ba kowa ba yake samun dala ɗari a yini, fa. amma duk da haka da amma kaga duk da haka ko mutane suna cikin kwanciyar hankali kaga ba wani magana wai rashin aikin yi bane ba wani magana talauci bane a'a magana ce ta ya kamata mutane su sake tunaninsu su canza tunaninsu a cikin wato tarbiyya na da tasiri tana da tasiri sosai a cikin irin waɗannan abubuwa wato kenan ku shugabannin addinai kuna da wato gagarumin aiki gaban ku kenan eh gaskiya muna da gagarumin aiki a gaban mu musamman game da makwabciyar mu ‘yan uwan mu mm. domin muna da wani mawaki a Nijar wanda ya ce ai Najeriya da Nijar daidai suke. Wato duk abin da ya taba hanci an ce ijiya ruwa take yi mm. haka wani mawaki wai shi mamman gawo ya ce a can Nijar a cikin waƙarsa. Mm. Kenan kaga abin da ya shafi Najeriya ya shafi Nijar. abin da yake Najeriya kuma ya shafi Nijar shi yasa wajibi ne mu a matsayin mu na shugabanni na addinai a nan Nijar abin da muke da shi mafi tasiri da tamani mu iya raba shi da ƙasar Najeriya. Hmm. Reverend Nomau Sani daga jamhuriyar Nijar a hirarsu da Ibrahim ka almasi Garba har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington yana cewa karfe biyar kusan sai a ce saura kwata. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka faɗa yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne a kan batun zaman lafiya da ci gaban ƙasa ƙasashen na nahiya Afirka baki ɗaya. To yanzu muna da wani a layi. Salamu alaikum. Hello, wane ne a bisa layi? To layin nashi ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka. Ina bayani kenan kan kan magana da muke so yau mu ji ra'ayoyinku a kai. muna batu ne yau akan zaman lafiya da ci gaban ƙasa ba a gida najeriya kaɗai ba amma a ƙasashenmu na nahiyar afirka to ibrahim a cikin bayanin da shi reverend numau ya yi a cikin mm. hirarku da shi ɗazu yana bayyana cewa ko ba komi a jamhuriyar Nijar dai suna gadara da zaman lafiya. Kwarai kwa ya ce eh. kuma in dai talauci ne suna sun fi Najeriya talauci amma kuma sun fi eh. Najeriya zaman lafiya don haka matsalar Najeriya ba talauci ba ne akwai ma wasu matsaloli musamman jahilci. Bari mu ji abin da na Adamawa zai faɗa to na Adamawa bismillah. Adamawa kana tare da mu? Hello. Adamawa kana tare da mu? Oh. Muna jinka wane ne nawa? hello to adamawa in dai kana ji mu ba mu ba ma jin ka to sai ka ci gaba da kokartawa to kana bayani kenan kamar yadda so da dama akan ba da hujja cewa a Najeriya abin da yake kawo tashin tashina shine talauci mm. to shine reverend din da yake bayani haka ne eh, bisa ga mm. hira kuma in ba a samu kwanciyar hankalin ba kuma dai mm. ba za a samu wato daman wato damar kafa kamfanoni matasa su samu ayyukan yi ba inda ana batun talauci ne kenan za a rinka za a ƙara talaucewa eh, eh, a maimakon a samu cigaba gaba eh to bari mu nufi misau misau kana tare da mu ina tare da ku to bismillah wane ne nawa misau misau misau layin naka yana ciccijewa gaskiya ba ma ka sosai kana jin mu To mi sosai dai kai hakuri muna samun matsalolin waya to bari mu nufi Kaduna. A cikin tsira wuni. Lafiya wa ne ne nawa. Ina tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nasiha ta jihar Kaduna. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To to to bismillah ina gudunmuwa ka ga shirin yau. alhamdulillah idan muka ruba ba gani irin wannan al'amari wanda yake faruwa dangane da Afirka da nigeria eh. Babu shakka duk kokarin da mutane za a yi kokarin da za a zauna lafiya kuma a sami yarda da juna to shi da kawai za a samu ci gaba. Hmm. Amma da kullum idan aka ce ba za a sami yadda ba to ai ba wani ci gaba wanda zai kawo wanda al'umma kasa za su zauna wanda lamari zai zama daidai wa daida. Kin ga yanzu misali idan aka ce ga gidana ga gidanki ga gidan wancan ga wannan ana zumunci duk abin da ake ana tafiya daidai wa daida to na gani idan aka haka za a samu ci gaban da al'umma za su kawo gudunmawa da za a zauna lafiya kuma za ke ga kamfanonika za su gaba da kawo ci gaban kasa a zauna lafiya. To haka yake eh, na Kaduna to bari mu nufi Taraba. Taraba salamu alaikum. Hello. Hello. Muna jin ka Taraba. Hello. Hello, Taraba kana jin mu? Ina jin ku. To, bismillah. Kuna baba mekaniki da kawon gongon Abujan Jalingo. To, ina gudun moka ga shirin. Ya gajiya. Lafiya, lau an wuni lafiya. Matsalan mu wato matsalan mu a Najeriya ne shugabanci ne kawai inda akwai shugabanci da doka da oda komai zai tafi normal. To, to talakawan kuma ko menene nasu laifi? Ina jin ka da Taraba. mu talakawa matsalar mu shine in ana samun ana samun shugabanci na gari to dole talaka ya da dama rashin samun shugabanci na gari shi yasa talaka yake abin da ga dama yana ganin azzalumin shugabannin mu suna abin da suka ga dama shi yasa ba doka ba wanda suna sadan kuɗi yadda ya kamata to ya za a yi babba bai shiru ba na kasa bai shiru ba zai yi ba ai to bari mu koma Kaduna Kaduna kana tare da mu? To na Kaduna ina tsammani kai ma har yanzu eh, layin naka a yana tangarɗa kuna tare da sashen hausa na murya amurka to kaji layin nashi ya tsinke na murya amurka daga birnin washington dc to kana ji eh, bayani nashi lallai fa eh to bari muna muna tare da azare azare kana tare da mu azare e muna bismillah wato da alamar dai wannan tangardar waya eh, ta fara eh, a to kaji shi malayin nashi ya tsinki to oh. kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda muke bayyanawa shi oh. mai magana daga taraba yana bayanin cewa laifi ne na shugabanni to kamar yadda masu iya magana suke oh. cewa laifi tudu mutum ya taka nashi hangi na eh, wani kana gani talakawa ba su oh. da ba su da eh, laifi ne a cikin wannan lamari ah, suna da laifi amma an ce ai na gaba shi ike jagora idan na gaba ya jagoranci mai kyau eh. watakila abin da ike nufi ah, talaka zai koyi darasi daga halayya masu kyau daga wato shugabanni shi isa ba kowa bane ba ke shugabanci sai wanda ya kusan kowa wato yana da halin koyi bari kai ma an ja maka birki bari mu tafi adamawa Adamawa kana tare da mu? Eh, ina tare da ku. To, wane ne nawa? Oga Umaru ne daga Adamawa State Tongo Local Government. Sai kaɗan nisanci rediyo, rediyon kanda ne yake kuwa yana dawo mana shi yasa ba ma jin juna. To, na rage rediyon. To, bismillah, ina gudunmuwa ka ga shirin. Wato gudunmawa ga zaman lafiya kan bamu da shugabanni ne, ya kamata shugabanni nan su yi adalci. To amma talakawan su ma suna adalci suna adalci da talaka tsakanin talaka da talaka akwai adalci? Tsakanin talaka da eh, talaka amma mace da batun shugabanni. Ba a ba shi hakkin shi ne shi ne dalilin da ya sa ake wannan duk. Sai shi kuma ya cuci dan uwan shi talaka tunda ba a ba shi hakkin shi. eh to dalilin da yasa dole ne a bashi hakkin shi in ana bashi hakkin shi za a samu zaman lafiya a mun gode malama juli tana daga mana hannu lokaci ya kawo gaba sabili da haka waɗanda ba ku samu dama ba sai ku hankura gobe ma dama eh, rana ce yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin amurka Amurka na neman ƙarfafa dangantaka da zumunci da haɗin kai mai ɗorewa da ƙasar Sin. Ƙaramin sakatare a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai kula da haɓakar tattalin arziki da makamashi da yanayi Robert Homart ya faɗi haka kwanan nan a lokacin da yake ƙaddamar da muhawara kan ƙananan masana'antu wadda cibiyar kasuwanci ta Sin da Amurka da ke nan Washington DC ta nauyinta ci gaba da ƙarfafa kasuwanci da saka jari tsakanin ƙananan masana'antun Amurka masu ma'aikata ƙasa da ɗari biyar da takwarorinsu na ƙasar Sin gab suke da manufan Amurka. Babu shakka cewa kasuwanci da saka jari sun amfani ƙasashen biyu matuƙa, wato Amurka da ƙasar Sin. Kuma mun dogara a kansu wurin ci gaba da ƙaruwar tattalin arziki, in ji ƙaramin sakatare Homat. mun bayar da muhimmanci ga kare fasahar kamfanonin Amurka a ƙasar Sin da kuma ƙarfafa mahukuntan ƙasar ta Sin su tsaya kan aiki da ƙa'idodin ƙasa da ƙasa. Muna ƙoƙarin ƙara inganta yawan kasuwanci da saka jari tsakanin ƙasashenmu biyu. Bugu da ƙari, Amurka ta ƙudura aniyar mayar da hankali ga janyo jarin kai tsaye daga ‘yan kasuwar ƙasar Sin. ƙasar Amurka buɗe take ta karɓi jari daga waje, ita ce ma wurin nufa. Muna ma jari da ƙasar Sin maraba, in ji ƙaramin sakatare Homat. Ƙasar Amurka tana yi wa ‘yan saka jari daga ƙasashen waje adalci da tsare gaskiya da rashin nuna bambanci kamar yadda yake a cikin daɗaɗɗiyar manufarmu ta karɓan jarin ƙasashen waje. Hanyar da ta fi amfanu ta inganta kasuwanci da saka jari tsakanin kasashen Amurka da Sin ita ce ta haɗa jami'an jihohi da ƙananan hukumomi da lardunanmu da wakilan 'yan kasuwarmu tare, domin su ne suka cancanta su gina wannan ƙawancen. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta ci gaba da girmamawa da inganta zumuncin kasuwanci. Rahoton da ma'aikatar harkokin kasuwancin Amurka ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2010 ƙananan masana'antu su ne suka samar da kashi 97 cikin ɗari na dukkan kayayyakin da Amurka ta sayarwa ƙasashen waje. Haka ma a wannan shekarar ta 2010 fiye da kamfanonin Amurka dubu talatin da tara ko kuma kashi casa'in da biyu cikin ɗari suka tura kayan da suka sarrafa zuwa ƙasar sin ƙananan masana'antu ne gaba ɗaya. Wannan abu ne mafi al'ala in ji ƙaramin sakatare Homats, domin haɗa ƙananan masana'antun Amurka da na sin wuri guda zai ƙirƙiro sabbin ayyukan yi. Wannan shine shirin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To shine kuma ya kawo mu ga labarai a takaice. Jami'ai a Najeriya sun ce 'yan bindiga sun kashe mutane akalla 25 a wata unguwar gidajen kwanan ɗalibai a yankin arewa maso gabashin ƙasar. An kai wannan farmaki ne cikin daren jiya Litini a wasu gidajen da ɗalibai na makarantar fasaha ta tarayya da ke mubi a jihar adamawa suke kwana shugaban amurka barack obama da mai ƙalubalantarsa ƙarƙashin jam'iyyar republican mitt romney na kashe ranar yau talata wajen shirye-shiryen muhawararsu ta farko da za a yada ta gidajen talabijin a ƙasa baki ɗaya kan zaben shugaban ƙasa da shekara ta 2012 ‘Yan sandan ƙasar Hong Kong sun damƙe matuƙa jirgin ruwa su shida na wasu jiragen ruwa masu ɗauke da mutane da suka yi karo a gabar Victoria da ke Hong Kong a sa'ilin da masu aikin ceto kuma ke ta ƙoƙarin zaƙulo waɗanda ke raye bayan hatsarin da ya yi sanadin mutuwar mutane talatin da bakwai. jami'an 'yan sanda sun faɗi a wani taron manema labarai da suka kira a yau talata cewa ana tsare da matuka jiragen ruwan ne bisa zargin jefa rayukan mutane cikin haɗari a teku. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na daren yau sai kuma da asubahin gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji mu da waɗansu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shiri da karanto labarai da kuma Malam Salihu Garba da ya amsa wayoyinku da Julie Gresham da ta kula da shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ko kwana lafiya mu kuma ƙara wani lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.